sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya na yau Laraba 28 ga watan Yulin shekarar 2021. Baba ya ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kadan labarai. A jiya Laraba 'yan sanda sun faɗa cewa ma'aikata 'yanci ranar 18 da suke bacci akan wata babbar hanya arewacin kasar indiya sun mutu bayan da wata motar bas ɗinsu ta lalace yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican sun bayyana damuwarsu game da yadda china take kara karfafa shirin nukiliyar ta 'yar wasan tsalle-tsalle ta amurka simon bells ta tsame kanta daga rukunin ɗaiɗaikun 'yan wasa na gasar wasannin olympic na tokyo gaba ɗaya kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babbar kotun shari'ar musulunci ta kano ta bukaci a ci gaba da tsare malam abdul nasir kabara a gidan gyaran hali zuwa ranar sha takwas ga watan agusta mai kamawa to sai dai lauyoyinsa cewa suke mu ba mu ji daɗi ba gaskiya saboda bayan da za a yi kana tuhumar mutum da laifi mai girma irin wannan wanda hukuncin sa hukuncin kisa ne sannan an baka kwana goma sha biyu shugabannin addinan musulunci da kiristoci sun fara yin kira ga kungiyar fene-fere ta yarbawa da ta fito ta nemi afuwa game da kalaman batanci da ta yi akan manzon allah wata abu da suna so su jawo ba su karasa abin da suna so su raba kasa ba don da haka a matsayin malamin addinin krista a kuma madadin kristoci abin da suka fara nan ba mu goyi baya ba ba mu yadda ba muna kuma dauke da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu yan hikaya zai gabatar sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hajiya Laraba 'yan sanda sun faɗa cewa ma'aikata 'yanci ranar sha takwas da suke bacci akan wata babbar hanya a arewacin ƙasar Indiya sun mutu bayan da wata motar bas ɗinsu ta lalace yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu. Wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa akalla wasu sha tara sun ji rauni a haɗarin a jihar Uttar Pradesh. yawancin fasinjojin suna kan hanyar komawa gida ne a jihar bihar da ke gabashin kasar bayan sun yi aiki a jihohin punjab ko haryana fasinjojin sun fita daga cikin motar bas din bayan karewa karen shaf din motar kuma suka kwanta kusa da ita a lokacin da babbar motar daukan kayan ta zo ta buga mata ta baya ma'aikatan ceto sun samu damar ciro wasu gawarwaki daga karkashin ka rikicin motar bas din. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun bayyana su game da yadda China take kara karfafa shirin nukiliyar ta bayan da wani sabon rahoto ya bayyana cewa Beijing tana gina ƙarin wasu manyan rumbunan makamai masu linzami ɗari Wani rahoton kungiyar masana kimiyyar tarayya ta Amurka wato AFS a ranar Litinin ya ce, hotunan tauraron dan Adam sun nuna China tana gina sabbin rumbuna kusa da Hami a gabashin yankin Shenzhen. Rahoton yana zuwa ne makonni bayan wani rahoton cewa tana gina kimanin rumbunan makamai mai linzami 120 a Yumen, wanda yanki ne mai hamada kusan kilomita 380 zuwa kudu maso gabas. Kwamitin dabaru na Amurka ya faɗa wani saƙon Twitter da ke da alaka da labarin da jaridar New York Times kan rahoton AFS cewa wannan shine karo na biyu a cikin watanni biyu da jama'a suke gano abin da muke faɗa da tsawon lokaci game da karuwar barazanar da duniya ke fuskanta da kuma sirrin da ke tattare da shi. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwana ɗaya bayan ta fice daga tawagar wasan ƙarshe ta tsalle-tsalle, simon Bales, 'yar ƙasa Amurka ta kuma tsame kanta daga rukunin ɗaiɗaikun 'yan wasa na gasar wasannin Olympic na Tokyo gaba ɗaya. jiya laraba kungiyar wasan gymnastic ta amurka ta fitar da wata sanarwa da safe da ke tabbatar da cewa bells ta fice bayan da aka duba lafiyarta domin mayar da hankali kan lafiyar kwakwalwarta sanarwar ta ce za a ci gaba da duba lafiyar bells kulli yaumin don tabbatar da ko za ta iya shiga wasannin karshe na gasar a mako mai zuwa to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su babbar kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu a tsakiyar birnin kano ta umarci a ci gaba da tsare malam abdul nasir kabara a gidan gyaran hali zuwa ranar sha takwas ga watan agusta mai kamawa bayan ta fara sauraron shari'ar da aka gabatar gabanta ana tuhumar malamin da kalaman batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kano mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani a zaman kotun ne karkashin jagorancin mai shari'a ibrahim sarkiola jami'an gidan gyaran hali sun gabatar da malamin a zauren kotu kuma nan take lauyoyinsa waɗanda barista sale muhammad bakaro ke shugabanta suka bukaci kotun ta tilasta wa lauyoyin gwamnati su ba su jerin sunayen shaidun da za su gabatar wa kotu da kuma sautukan murya da hotunan bidiyo da ake zargin abdul ya yi waɗancan kalamai na ɓatanci ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu sai dai a martanin ta barista aisha mahmud da ke jagorantar ayarin lauyoyin gwamnati a wannan shari'a ta faɗa wa kotun cewa abubuwan da lauya bakaro ke magana da ma sauran muhimman takardu da suka shafi wannan tuhuma a kan malam abdul na cikin kunshin caji da suka shirya kuma za su miƙa wa kotu wadda hakan zai tabbatar da cewa shari'ar ta koma hannun gwamnatin kano daga hannun 'yan sanda daga bisani dai tankiya ta kaure tsakanin lauyoyin bangarorin biyu a zauren kotun har ma mai shari'a ibrahim sarkiola ya ja su tare da tunatar da su cewa ita kotu fa ba rumfar kasuwa ba ce a haka akwai bukatar su girmama juna kuma su kare martabar kotu bayan gamsuwa da bayanan barista amina daga bisani alkalin kotun ya umarci a mayar da malam abdul gidan gyaran hali zuwa ranar goma sha takwas ga watan gobe na agusta inda za a ci gaba da sauraron shari'ar barista aisha mahmud da ke jagorantar ayarin lauyoyin gwamnati na cewa yau daɗa gabatar da shari'ar aka yi a gaban kotu wanda muka roƙi kotu da ta bamu dama mu kawo caji a gaban kotu tare da shaidunmu kotu ta karɓi roƙonmu kuma ta ɗaga kes ɗin zuwa takwas ga watan agusta in allah ya kai mu shike na abin da ya faru to amma barista sale muhammad bakaro da ke kare malam abdul ya bayyana rashin gamsuwa kan yadda kotun ta yi watsi da bukatar bukatar su. Mu ba mu ji daɗi ba gaskiya saboda bayan da za a yi kana tuhumar mutum da laifi mai girma irin wannan wanda hukuncin sa hukuncin kisa ne. Sannan an baka kwana goma sha biyu mutumin nan yana tsare yau 28 ga wata ya zamanto kuma kai ba kai abin da ya kamata ba da ka zo kotun ba ma wai ka zo ga cajin bane a sake karanta mar wai ka zo kana gaya wa kotu na cewa kana da niyan za ka canza tsarin ya koma ta caji tsari na gurfanar da shi wanda ake tuma a gaban kotu za ka yi through first information for na police za ka yi through charges kamar yadda ita take faɗi za ka yi direct criminal complaint individual mana da dama ya shigar da kara cewa wani ya mun abin da ba daidai ba so kowanne su kan mu da matsala abinda shari'a ta damfaru akai kacokan mafi muhimmanci shine maganar shaidu mu mun san cewa ba su da wani shaidun da za su kawo a gaban wannan kotu su zo su ce wai gashi sun tabbatar da wannan zargi da ake masa ba wani abin da muke jin tsoro amma dai abin da mu mai da shi ba kuma muke jin tsoron shine ya za a yi yana hannun su sannan karon farko su fara taku irin ta kokarin bata mutane lokaci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria gaida na kwari da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Gwamnatocin Turai suna samun karuwa yawan bakin haure fiye da yadda aka saba, yayin da kuma har yanzu ba su da wata manufa mai ma'ana da za ta magance wata karin matsalar ta kwararar bakin haure. Matsalar su ta bayyana a ranar Litinin lokacin da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato IOM ta ba da rahoton cewa sama da yanci ranar hamsin sun nitse a ruwa bayan da kwale-kwalensu ya kife a gabar tekun libya kilomita 120 a gabashin tripoli babban birnin kasar federico soda babban jami'in iom a libya ya wallafa a shafinsa na twitter cewa akalla mutane 57 suka nitse a ruwa a yau a cikin wani mummunan al'amari da ya faru wanda shiru da rashin daukan mataki ba uzuri ba ne waɗanda suka tsira sun shaida wa iom cewa mata ashirin da yara biyu suna cikin waɗanda suka nitse hukumar iom ta sake ta kiranta ga gwamnatocin tarayyar turai da su kara azama wajen aikin lalubowa da ceto sannan su dakatar da haɗin kansu da jami'an tsaron libya saboda kamawa da mayar da 'yanci rani zuwa libya a farkon rabin shekarar 2021 dakarun tsaron gabar ruwan libya sun kama kusan mutane dubu sha uku wannan ya zarta adadin shekarar da ta gabata a cewar alkaliman da babban kwamishina mai kula da 'yan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya ya fitar fadar shugaban amurka ta white house na duba yiwuwar neman ma'aikatan gwamnatin tarayya da su nuna shaidar an yi musu allurar rigakafin coronavirus ko kuma su mika wuya na yin gwaji kullum da saka takunkumi a kowane lokaci ba tare da la'akari da yawan yaduwar cutar a yankunan su ba. wannan wani babban sauyi ne a cikin manufofin da ke zuwa yayin da fadar white house ta amince da karuwar damuwa kan samfurin cutar na delta mai saurin yaduwa gwamnatin biden tana duba yuwar zaɓi guda ɗaya na tilasta wa ma'aikatan tarayya su allurar rigakafi ana sa ran fadar white house ta sanar da matakinta na ƙarshe da ta yanke bayan ta kammala nazarin manufofin a cikin wannan makon. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin addinan Musulunci da na Kiristoci sun fara yin kira ga kungiyar fere ta Yarbawa da ta fito ta nemi afuwa game da kalaman batanci kan manzon Allah wanda take kwatanta sande igahu da shi. Wakilinmu na Lagos gidan Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. A wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai kungiyar Mori mai fafutukar kare haƙƙin musulmai a Najeriya da ke da sharkwata a birnin Legas ta soki kungiyar Yarbawa zalla a fene-fere kan kwatanta hijiran fiyayyen halitta da na mai rajin kafa a ƙasar Oduduwa Sunday Eboho. Ranar Litinin ne dai a fene-fere ta ce babu laifi kan guduwar da Sunday Eboho ya yi daga Najeriya zuwa jamhuriyar Benin tare da kwatanta hakan da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraktan kungiyar Professor Ishaq Akintola ya yi kira ga kungiyar da ta fito ta nemi gafara haka kuma ya kira ga sauran musulmai musamman yarbawa da su fito su yi Allah wajen rai. da wannan kalamu na kungiyar yarbawa ta a fere daraktan na Murir ya kira ga dukkan yarbawa musulmai masu goyon bayan kafa a ƙasar yarbawa su janye daga hakan su ma shugabannin addinin Kirista da na musulmai ba a basa a baya ba wajen yin kiran zaman lafiya da kuma neman neman ahuwa daga kungiyar afenefere kamar da pasto yohana buro mai fabrikar zaman lafiya tsakanin addinan kirista da musulmai ya shaida mani mun karanta abin da kungiyar afenefere suka fada ko kuwa suka kwatanta sanda igwaho da manzon allah muhammadu rasulullah wannan babban kuskure ne da suka yi ba karamin kuskure ba ne abin suka yi nan suna so su kawo mana ko su jawo mana wata fitina ne daban bai cin abin da muke fuskanta a kasan nan ga mu muna jin da maganan 'yan ta'adda ga maganan masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa ga shi ba mu gawa maganan masu dauke da mugan makamai ba ko kuwa barayin daji da wasu rigingimu ga talauci ga rashin zaman lafiya Najeriya sai su kuma je su kwakula wani abu akan cewa wai suna kwanda ta sonde da da da da Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu goye ba abin da suka yi ba a matsayin malamin addinin Kirista ba mu yadda ba ba za mu so wani fitina a tarima da wata fitina a kasar nan wata abu da suna so su jawo ba su karasa abin da suna so su raba kasa ba don da haka a matsayin malamin addinin Kirista a kuma madadin Kiristoci abin da suka fara nan ba mu goyi baya ba ba mu yadda ba shi ma a bangaren sa Dr. Bashir kuzo wani malamin addinin musulunci a Najeriya ya ce ko kaɗan al'ummar musulmai ba za su lamunci cin zarafin da ake wa fiye halitta ba don haka ya kira ga ƙungiyar Afen Tijjani ta nemi gafaran al'umma musulman Najeriya da ma duniya baki daya. Maganar da Afeni Fere suka yi wannan abin kyama ne kwarai da gaske abin da ya kamata a mai da hankali a kai ne fiye da Sahara Reporters domin su Sahara Reporters sun yada abin da an dade ana yin shakila ma a karkashin kasa a boye na cin mutuncin addini amma yada wannan cewa ga abin da su wani suka yi to maimakon mai da hankali ma ga Sahara Reporters kadai a fara mai da hankali ga su waɗanda suka yi wannan magana kafin a dawo kan Sahara Reporters domin ba musulmi kaɗai ba har waɗanda ba musulmi ba cin mutuncin addini wani abu ne da yake iya yaɗa fitina kwarai da gaske a cikin al'umma to idan a fene fere za ta fito ya zama cewa za ta ci mutuncin wani addini wanda a cikin yarbawa kuma musulmi in ba a ce sun fi sauran addinai yawa ba to ba za ku a yi magana karancin su ba a cikin yarbawa to sannan a ce wata kungiya take tunanin tana wato ainihin wakiltar yarbawa ta fito ta ci mutuncin addinin ah, jama'an yarbawa din da suke musulmi wannan ya nuna wannan kungiya ba ta cancanci ta samu wato ainihin karbuwa a matsayin kungiya da ke wakiltun yarbawa ba yanzu haka dai wasu jaridu musamman ma dai jaridar sahara reporters da ta buga wannan labari na kungiyar a fere ita ma ta nemi ahuwa sai dai kuma tuni masu kamfen da yan allah wajen da wannan labari suka bukaci musamman facebook da ta cire shafin sahara reporters daga cikin kundinta babin ya murai amurka daga nigeria. Ta gaida baban gida Jibrin da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo ƙarashin zantawa da ajiyan Akko Lamido Umar Cikaire kan lamuran wasu makiyaya da suka juya suka koma sace mutane don neman kuɗin fansa. Sannan za mu kawo kiran wanzar da salama daga shahararren dattijon nan kuma malami a jihar Filato. Imam Abdullahi Abubakar. Ku kasance da shirin Arewa yau daga nan muryar Amurka. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai. Farko ga ajiyan ako Lamido Umar Cikaire wanda yake cewa yunkurin dawo da ruga ko ko burtalin shanu ba zai wadatar wajen wanzar da salama ba. ko ko yadda ake musu an bangare an bangare don an yi rugar har yanzu an an kyautata lamarin tsaro din yadda za a bi kadin kowa ba za a kashe shi ba sai in an tuhuma ne ma in mutum ya kisan kai a tuhume shi a zo a kawo hukuma ta bincika ta samu ya kisan kai a kashe shi in bai kisan kai ba a kashe shi ya haka kawai za a yanke wa ta ni kisan kai sai a ce kawai a je a kashe shi ba zai zo kasuwa ba dan uwansa ya kisan kai shi ya zo a kashe shi ba za a gaishe a hanya ba a ya shiga motar fasinja dan sanda ko soja ya cire shi ya kashe shi ko ya masa duka ko ya fafe masa kaya sai a za a yi duk wannan abubuwa sai hukuma ta gyara sai mu mun gyara malaman mu su koma su daina jidali a cikin garuruwa cikin Kano ana ta jidali cikin Kaduna ana jidali Abuja ana jidali Gombe ana jidali Maiduguri ana jidali duk malamai su tafi su je su koya musu a yadda ake tururuwa wa'azin kasa ne maulidi ne taron duk a koma kan Fulani jeji a je a koya musu imani da ibada wannan shine zai gyaru a kai musu kuma kayan rayuwa na makaranta ne na asibiti ne nan wannan shine kawai zai gyaru abu amma za a kai sojoji su kashe su ko yan sanda su kashe su sai dai in za a gama kashe su kaf shi ne kila abin zai zama an samu saukin sa kenan ko maganin sa amma in dai za a rage da bakulata ne ɗaya ko biyu ko goma da wannan halin to ba zai daina abin da yake yin nan ba ko sai lamidu masikiri kana mara baya ga tattaunawa da ake kenan maimakon ra'ayin musamman ba abin ya wuce tattaunawa ai a yi sulhu in don ka yi sulhu da mutum abin da yake ya sa shi yin wannan lamarin ba a bari ba tattaunawa da shi abin da ake masa ba a bari ba a bashi shi kuɗin fansa don ya saci mutum abin da ake masa ba a bari ba ai ba za a bari ba ya wuce haka sai hukuma ta kafa hukumar ta kafa wani kwamishin na musamman kamar yadda aka yi lokacin da misali an yi yaki ko na biyafara sai aka ce to reconstruction reconciliation reconstruction rehabilitation ko gwamnati kuma ta tsaya a kai sai an yi kai shi yasa aka rehabilitation aka reconstruction aka yi reconciliation da inyamurai har suka zanna a Najeriya yau har suke shugaban da suke yi. Haka kuma ana yin Naja Delta Commission don a yi maganin wani abu wanda in ba a yi hakan ba da ba za a magance shi ba. A'a a zo a ce a yi wannan commission din don ya yi address wato ya tabbatar da ya yi maganin wannan abu a tsaya a kai sai an magance abin. Sai an yi haka. Amma duk wai gwamna ya je shi kaɗai da yan kunaninsa na kusa kusa ya yi a ai ba su kaɗai ba ne. In misali gwamnan zamfara ya yi sulhu da fulaninsa. To ai cutar cutarwar a borno ma ana yi ana cutar da fulani idan gwamnan katsina ya yi sulhu da fulani sa ai a nasarawa ma ana cutar da fulani a taraba ana cutar da fulani a benue ana cutar da fulani a enugu ana dukkan wani sashi da kasa ne na najeriya ba inda ba a cutar da su to duka za a tara su rana guda a zo a yi sulhu ne duka rana guda za a zo a tattauna ne duka rana guda za a biya su kudin spanta ne ai ya wuce duk abin da ake yi nan ba a ɗauko hanya ba ko ba a son ɗauko hanya gwamnati ne za ta tsaya tsayuwar daka Allah ji kan yar aduwa da maganan fasa fayar da kone-kone da me fashe-fashe da sace-sace mutane ya yawa a Niger Delta me ya kafa ya kafa musamman kwamiti wanda zai je shi an aka haɗa shi da mutane eh, kwamitin da za su je su gyara wannan lamari har ma aka iso gyaran har aka iso ma ka dawo da makamai har aka iso to me za a yi ga kaza da kaza a musu kaza a musu kaza a musu kaza da aka yi yanzu ba a samu sauki ba ai ba zama aka yi aka yi sulhu da su kadai ba ai ba kuɗin fansa kawai aka ba su ba ai an fito da tsare tsare tsare tsare da aka yi har aka iso zaman lafiyan da aka samu to sai an yi haka amma don wai magana wannan gwamna ya fito ba za a biya kudin fansa ba kar ka biya kudin fansa daman kudin fansan ne yasa suke yi a har yanzu sun samu sana'a ba ta ne ya sai da saniya sa ɗaya dubu ɗari amma yanzu ya sace mutum ana ba shi miliyan goma ba zai daina ba ai abin da ya sa ya ɗau mutum ɗin shine maganar za a tambaya me ya sa shi wannan sana'a ba ta ne da jarrabarsa ta kiwon shanu shine rayuwarsa da fulakunsa, mutuncinsa da menenensa hatta ma harari mutum a harare shi ma baya so belli a ce ya yi sata balle a ce ya yi wani abin kunya duka wa'annan abubuwa suka yaye ya zo yau yana sace dan adam dan uwansa ko ba kula ta ne ko ba kula ta ne ba sai an zashi kuɗi ya saki a ce za a yi sulhu da shi to duk fulanin Najeriya za a zanna morori a yi sulhu da su rana ɗaya in kai sulhu da na Katsina ana cutar da na Zamfara in kai sulhu da na Zamfara ana cutar da na eh, eh, Nasarawa in kai sulhu da na Nasarawa ana cutar da na na Benue in kai sulhu da na Benue ana cutar da na Taraba in kai ta yaya wannan wani riba ne haka Mun gode a jiyan Akko, sai wani lokacin Allah ya ba mu dama mu sake wata tattaunawar. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sai alfahari da yawan kwafi. ya dattijan nan da yi wa mutane musulmi da mabiya addinin Kirista garkuwa a lokacin wata fitina da aka yi a yankin Barikin Ladi a jihar Filato, kuma Allah ya sa suka tsira da ransu. Imam Abdullahi Abubakar ya samu lambobin yabo da dama yana mai ci gaba da kira da a zauna lafiya don zama lafiya ya fi zama dan sarki. yanzu ina gani a wadda an kamun an bani ya kai goma daban-daban kuma akwai waɗansu da suka zo sun ce sun zo sun gaishe ni bayan sun gaishe ni kuma su za su zo da ga su. a ya kira kalla da lambobin girma sun zage kake na yanzu haka. to da kai daɗe sai ranar da ka zo. Eh, ni ma na zo da lamba ta kenan. ni ma na gayyace ka. na makar karma yawa to ina gani um, wacin ma eh, eh tawagan um, gwamna ya turo ya turo ya eh tawagarsa ya turo da wacin kuma mutanen sun kai kusan talatin ba ziyara sun sun ni eh har ma yi hidima yanzu ina gari da rigar da aka ɗau min in Allah ya yi dama gobe zan sa ta ne juma'a a <laughs> ah, ba zan ba ta <laughs> <laughs> akramakallah Allah ya saka da alheri abun dan girman zaki magana muna son magana abin tana eh akramakallah a ƙarshe yi mana kira ga al'ummar jihar Plateau su zauna lafiya eh, su daina tashin hankali da juna su zama mutane ne masu zama a matsayin yan uwa To ai ranka ya daɗe mu muna gargaɗi ba ba jihar Filato ba duniya gaba ɗaya muna so a zauna lafiya ne ka gane hmm. duniya gaba ɗaya muna so a zauna lafiya tunda ga mun zane na na zauna a abin nan Dubai na yi bayani akan irin waɗannan abubuwa Yau a zauna lafiya mu ne fatan fasa mu duniya a zauna lafiya kowa ya yi in aka zauna lafiya kowa zai yi arziki zai biya bukatansa amma in ana tashin hankali ba wani ba cin gaba kai ibada ma ba za ka yi ba ba dai ita ce an halice mu don mu yi ba to in ba zaman lafiya ai ba za a yi ba To saboda haka muna fata duk duniya gaba ɗaya kowa a zauna lafiya Allah taimake mu. Lamuran arewacin Najeriya ne aka rama kalla suka zama masu tashin hankali akan harkar tsaron nan. Arewa maso gabas ga Boko Haram, arewa maso yamma ga masu satar mutane ga 'yan bindiga ga shi nan ina. To sai a yi ta addu'a ne. Addu'a ne shine maganin su kan ranka dade. Saboda matsalar ta kai abin tsoro. Sata mutum yau a Najeriya ya zama kaman wasa ne. Ya zama ruwan dare. Allah sauwaka. Ta mai ta addu'a. Masu sauraro gaba ɗaya da wannan muka kawo ƙarshen waɗannan zantawa guda biyu. Sai wani makon in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. wassalamu alaikum don da gaskiya to a gaida malam nasiru yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel sakonmu na farko ya fito daga abubakar kawu girgir ya ce salam voa hausa yau shekara uku ce da ƙungiyar boko haram ta fara kai hare-hare a wannan shekaru mu al'ummar yankin mu kaɗai muka san bala'i da kuma bayan da muka fada ciki ya allah kawo mana karshen wannan haramtacciyar kungiyar da ta zame wa al'umma ƙarfin kafa sako na gaba ya fito daga aminu mai dagar ko ya ce assalamu alaikum voa hausa haramta sayar da dala da ba sauran kudaden waje da babban bankin cbn ya yi muna marhabi da shi ganin yadda ake amfani da hakan wajen halanta kuɗin ruwa wannan sako na cewa Fatoyin iyayen yaran makarantar Islamiyya na jihar Neja. Muna taya ku addu'ar Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kubutar muku da yaran ku laman lafiya. Ganin yadda uwa ke son ganin ɗanta a kusa da ita ko da yaushe. Daga kawu mai ruwa bajoga da Sale Muhammad Isa bajoga. wani sako na cewa hakika labari da muke samu cewa shugaban najeriya muhammadu buhari zai gina manyan sabbin katafarin gidajen yari guda uku masu daukan fursunoni dubu uku a jihohin Legas da Rivers da kuma Kano. Wani abin yabawa ne domin hakan zai kawo ƙarshe cinkoso da turbutsitsi da ake fama da shi a Najeriya sakamakon karancin gidajen yarin. Kuma ko ba komai wannan aiki zai zama wani daban na tarihi da 'yan Najeriya za su rinka tunawa da shugaba Buhari a cikin ayyukan da ya yi wa ƙasa bayan ya bar mulki. Daga Usman Shitu Mahuta, sai kuma wannan sako da ya fito daga ahmadu manaja daga bauchi unguwan karofin madaki ya ce muryar amurka ku bani dama in kara kira da babban murya ga shugaba muhammadu buhari da ka ɗauki matakin ba sani ba sabo akan ci gaba da sata da garkuwa da mutane a arewacin najeriya domin wallahi halin da talakawa ke ciki a wasu yankuna na ƙasar nan abun bakin ciki ne da takaici a sace talaka ya biya kuɗin fansa shi ma kansa a kama shi sakonmu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum voa hausa ba shakka sace wani basaraki a jihar kaduna abin takaici ne matuka da kuma allah wadai don haka wajibin gwamnatin jihar kaduna ne ta sauya akalar yaƙi da take yi da 'yan ta'adda a jihar tun kamin 'yan ta'adda su tsire da shi cikin daji to madalla yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya a jiya laraba 'yan sanda sun faɗa cewa ma'aikata yan 'yanci ranar takwas da suke bacci akan wata babbar hanya a arewacin kasar indiya sun mutu bayan da wata motar bas ɗinsu ta lalace yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu Wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa akalla wasu sha tara sun ji rauni a hadarin a jihar Uttar Pradesh. Yawancin fasinjojin suna kan hanyar komawa gida ne a jihar Bihar da ke gabashin kasar bayan sun yi aiki a jihohin Punjab ko Haryana. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun bayyana su game da yadda cana take ƙara ƙarfafa shirin nukiliyar ta. bayan da wani sabon rahoto ya bayyana cewa Beijing tana gina ƙarin wasu manyan rumbunan makamai masu linzami 110. Wani rahoton kungiyar masana kimiyyar tarayya ta Amurka wato AFS a ranar Litinin ya ce, hotunan tauraron dan Adam sun nuna cana tana gina sabbin rumbuna kusa da hami a gabashin yankin Shenzhen. Kwana ɗaya bayan ta fice daga tawagar wasan ƙarshe ta tsalle-tsalle, simon Bells 'yar ƙasa amurka ta kuma tsame kanta daga rukunin ɗaiɗaikun 'yan wasa na gasar wasannin olympic na tokyo gaba ɗaya jiya laraba ƙungiyar wasan gymnastic ta amurka ta fitar da wata sanarwa da safe da ke tabbatar da cewa bells ta fice bayan da aka duba lafiyarta domin mayar da hankali kan lafiyar kwakwalwarta masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariyan sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma julie lazar gresham da ta haɗa mana sauti sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri da jan shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.